الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله da tabbata Allah salatin sai ci bi amincin zuwa tabbata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi kanin da nigeria na ne da safo guwe ko safo guda da da yan october 2016 ga wa'arif فضل الأنصار ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم وآل الرسول فلا تصبهم واعرف فضلهم وكراماتهم وجيرانه من آل المدينة من آل المدينة فاعرف فضلهم واعرف فضل الأنصار الإمام البربهاري قد يفعل لا أنصار شيء وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم ya wasiya na tuciya tsaye ci ya gwagana tsaye ci da hannun tulu tabbatu ya nan ya kiya gona wa alar rasuli amma ya falalayan zamiya na bijiye falata subbahu gai ya ta kuma wa arifu fadlahum ya falalaye wa karamatihim ya karama ya cinwa jiye da daraja shi wa jiranu ga ọmọ kí o láti pè o kí o láti sọ́dán dẹ́rẹ́jà bẹ fanalaya mọ́kọ̀tì yẹn àníbi sọ́dà sọ́dà mi ní àlè màdínàtì mí ni yẹn màdínàtì yọ fáàlì fòfàdúláhùn bẹ fanalaya. bana al-imam al-barbahari ga wa'arifu fadlal ansari ya falala ansari tijiyana wane ga ansar cin na najwa ya falala ne ga madina cijo da kabilan ausu gangan da kabilan khazraji da sahabi ya nabi sallallahu alaihi wasallam mini zai ji rayuwa fi karni na da falala gano ne buna ne ga khairukum qarni zai ji alkhairi ga mini ya bane qarni yanwi ya buna allah subhanahu wa ta'ala wa sahabin najita a ci sahabe ya nabi sallallahu alaihi wasallam amu baya a ya nabi a ji jihadi gani biyu Allah ilimi daga ba nabi amma wuya ya sakwai musulunci a zaibe da zuma gona sahabe a nabi ga da falala gan zaibe da zuma gona zandon da ma da falala iri a ebuna nabi ga la tasubbu ashabi igaji e sahabe shi to kuma fawallazi nafsi biyadihi mi yukuti bi asmirai mi dagu bone law anfaka ahadukum misla uhudin zahaban da daga da mine bone dukiya da je fati u da zinar yana ma balaga mudi aha ahadihim wala nasifahu e za je mudi ko ga sai mudi na sahaja tara bi ma'ana daga ga fati uhudu bayne ko ne da shune zinariya ba ta da tula ta tara sahabe malaye ya muddi ni ko gafi ya muddi ni ta tora sahabe daraja na sahabe a bai falle da ladan wa kan zanin nana falala wuci kuro ne zaɓe ya sahabe a nabi na ibn sai ci ga wasabiqun al-awwalun min al na wal ansar wal ladina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu وأعد لهم جنات ta تحتها الأنهار e zama fariji min ya e muhajiru na jobi an fariji gangan ba zai lami tuwa da bolo bulu e na sai ce daji bi a sama ya daji da sai ci sai ci a jannan na noja sai jafi karkashi ba na ji shirka zane shi sai ce na suna galla kadar rabi Allah anil mu'mini na izi yubayihu na katata shajarati alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata alaihim wa asabahum fathan qariba lalle sai ce da biyan da mumini shi mai fejin bayawa na bi karkashin ya ci gona sai ci matse na da magona wacce mace matakin biya za wuce ma ma gaba na wafata labiya ya bi ma'ana a fata yi wato yi ma su ba na bi ma'ana fatu makka sai cike قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار روح ما بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع كزرع أخرج شطأه فعازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار sai shiga nan muhammadu tuciyar sai ciwo da shi ma famba gani biyu na da tsanani ta ce ka firijo a mai je boye da kaune ya su ta can abu doji wane ya kan doro e loro ko a mai bin da e wa falla daga bayan sai ciwo amma wayar da daga bayan sai ciwo alamu da uda fiskabu ya sujada ne jina ko don wanda a tauro na ya jiyan sahabi zahiri nan na shi ya jiyan su a nabi na a tauro wa matsaluhum bi ma'ana ya jiyan su a nabi bi ma fil injilu ke da na ka in. ke zaci nurunin yina akhraja shas'ahu na kiwa kiyana fa'azarahu muci fe lanyi da fastaghlaza muci agwaka fastawa muci ajikini wangi ala suqihi yujibu zurra àwọn àdùkẹ́ ìsàfi veje nununa liya zai badili mulkufa egwe gawuta enumuci ngole kwatun kwace sahada nabi ke kwatun kwace da na zoye nuro ko ya wuce n'ụzọ na nwanyị tiya nye na ofe ndị na na wani fe statu wani fe mafi wani fe fan da biyan hen yake na miliyan ji ke wani daidai zan doki na ji mai eri mutu yan ba mai jani na suwe ga da zai biya wani fe ta wato sabi a nabi wa sabi na ji wa imani lawa wa patati adini ya musulunci har haku yi kine lotu ya adini ya musulunci wani fe ji ke wani fe ta fito a ne zo zan da zai ji da imani ne. Ina yi mata gwadi kiyo a yi makira a ma da fe na abu. wale ga aya mai ɓata ga gace kiwo ya ce falalayen sahabi a nabi jo ngo ji gane ko am fi ma wun fi wujuyi alamu dan fi kabo unga ga fi ma wun fi jibayin ya unga ga alamu dan ya kuma ba yabon yabon zan ga tubela fahimta abon nan gan dan ga di ya guji ko nan e <laughs> jimi ne wuro amma ga ga na guji ka tsira wa ba duk ga zalali ni ga a ga ya zaje ya gushi ko ji minu ne ga wata ga gushi ka sirrin madawa a wancan ga damu mu ce da wani ka sirrin wata shi ma su ji da babaga inda gando ga ya yi ji wani ana fata ya je cikin sa'ada a nabi jordan daraja ya bayan ce ce bai bayan tuci wuyi sa'ada a nabi mafalala take galbashi hmm. zai je fana ga mini sahabi jona a ga alkula fa'ul arba abakar umar usman aliyu ka na ci zai ke mina al'ashiratun bashirin na bijin na ciwo sa'idun wa sa'adun wa bin aufi wa talhatu wa amir khairu wa zubair numa da ko mm. ya bana azanai lashiju ta ce kiwo ta ce ansar jo muhajiru na ji mm. a da daraja bi fara ta ce ansar jo ya bana muhajiru na ji ɗaya eh, ne ya mm. amma dukiya shi duba amma da na lugwa amma kin ya lugwa amma jijire bin ce ciwo ya bugo muhajiru na ya fada gan ansaru ji ko ansaru otu to mai fada la ma ebe na gwa ni diga amma musulmi diga amato to anabi zuma amma dukiya ajin ajiniya musulunci ko mm. amma dai boyayya anabi amma ko ngo diga na ko a so ma a witness ne ko e badr nan da mawkif ji ka ka ka ka kan minista abi ani biyo ma dai zai ji zai da bayatu ridwan nasu ko la kad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ashajara sai ce da annabi mu'min ne sai jin baya karkashin shigon nan ka ganci zugun zai ji lo musulunci kani fasu makanin hmm. ngoji yana ko hmm. ajefana gan zai yi lo musulunci bayan fasu makanin hmm. e da bugu sada ne bai sun daraja su ji kiyo ngoji shi ba na alimamul barbahari gan wasiyatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ki yi wasiya na annabi sallallahu alaihi wasallam ji ekin ansar jonin ya bane wasiya na annabi ji ta bane ga la yuhibbul ansar illa mu'min wa la yuhibbuhum illa munafiq zandon do wa ansar ja sai mu'min zando ma je nan voya sai munafiki ngole ala ga zando do wa ansar ja sai mu'min zando ma na ansar fa sai munafiki muhajiruna e jumade fa da ga ansar ashe muhajiruna e jimin badi aula to tace muhajiri na mu zai je fala gare bijo al'ashir su bashi wani bijanna ko to tace al'ashir su mu zai je je fala gami na bane fa wala arba tace fa guni ne mu zai je je fala gane abakar gangani be umari shi a shi na shi na kuma tace sayyidina abakar mu umar yin mutunci to na usman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ngo dai akidai shi ayi good o munafinci ba na al-imam al-barbari ga wajira na min alil madinati fa'rifu fadlahu nan da zai shi makwabci a nan min madina ci wani iya falalaye ga wani zane gaji rayuwa da madina nan wuci ma a kuri ji da rayuwa ji da madina nan kuma ji rayuwa ji da madina ya boye ladawo bai bayani na annabi je ya tiyan falalaye zai gaji rayuwa da madina wuce ajin ajili da wani dole umaji mulazama da sallajo da masallacin annabi sa sallamo na umar sadidi a da addini bwana umaji ba na da madina bwana umar na fasaici da madina bwana umar ga bidiya she ba da madina bwana umar kin yan bidiya zuma da madina bwana umar tu sunne annabi sa sallam zuma da madina na dole zanna wa lada amma kai bai ga bidiya ce ba kowace tu bidiya zuma goma dino ngo ne ne tuwa babba a na daga man adasa fiya hadasa zando na ga bidiya tsaye da madino nan au awa muhdisan ko tu dan bidiya zuma madino nan fa alayhi la'natullah la na sakulu tabbatu ya zawuci wal mala'ika da mala'ika shi wannan sai ajmani ne da dan ne zangiji bayani sai buga wale daga babun nasu man jaja sai nan da gaya ece kiwo ga eji bidiya ma o e e e ma ki etuza na eji bidiya zuma nama gama na zamanin ne mayan suna yi dabo na jigan mayan suna jajaga e zaga eji bidiya ga su sun kiwo magazin e bana ga sun zalu wa sun alita ga abi a ya ɓe ne je ne ɓe ga ni be ne ji kana ne ji ana ya madina ne sa sallam yawan sanda ni a ti bɔn bi kulo ti masalaka ne ya he ki mo sekretiri bi mm. de ko en shi ayi mm. alle ki ayi wa alam al imam al barbari ga wa alam de bi de an al al ilm lam yazalu yaruduna qawl al jamiyati حتى كان في خلافة بني الأباس تكلمت الرويبضة في أمر الأمة وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا بالقياس والرأي وكفروا من خالفهم الإمام البربري وعلم دبيجي أن آل العلم كده منكو منكو جمجي لم يزالوا يردون قول الجامية أكون كعبة أسيجي أسيجي رجيندا أسيجي ردي ko ya ga jami'a ji hatta kana fi khilafati bani al-abbas har ga kaku na je a betun khalifancin banul abbas ji ne lokacin ya tu mamun zan bai su alwasu ku ji ko a takallamacin ruwai bida idza wa wajiji a ci a cagagan bi ma'ana in bidiya ji a ci a cagagan fi amrin amma etiyan lamarin wuci ko wuci ko na shafi al'umma bai ne wa ta'anu ala asari rasulillah a ci fe la aibu ya asaru ya nabi wa aka zo bil qiyas a fe ga a fe jike a ci da mutu qiyas bi ma'ana babi ya aqida a ci fe da lokacin bi hankali ayo gugu ala mutu asara wa ra'ayi a ci fe la mutu ra'aya de wa kaffaru man khalafahum e jinna bin a ci ga da yake na ki ji kashi Allah ya yi ba na limamul barbari ga wa'alam anna alal ilmi da wake dai manji lam ya zalu ya rudu na kaular jami'a a kuke abu a fe jin rijiyoyin da ya gaya jami'a nan wani vijiyar jami'a bayani wa gani a ga ife je lami tu jihar bunu sofuwa ni na jihar bunu sofuwa na gagadede sheba na jihar bunu sofuwa ni ga alkur'ani a jihar litujin ja bunu safwan wa gan fili on gato yaji da sunna ja ja bunu safwan waji dawa lo gato yaji da sifa ja ja bunu safwan magana imani na wadi do gato yaji da ko zai je lami tunan a ga ga jami'a ko mine ya gane mabi ga jamu ni ci jamu ci ji dawa lo sun ga kiyo ya ga khalqul qur'anu yabo do ga alqur'anu a jani tuji alkuranu ji biyan tsoyaca bi ma'ana ne mamadu ji tuciyan tsoyaca kashi bi ma'ana ina na zaje lami tunan uji kiyayen uji biyan tsoyaca ba bi ma'ana tuci waga waga lawo ya tuci ko lawo ya ne a ji sallallahu alaihi e bago jana da mini ya fira ku na jidan dan jaga sarauni na ga mala alu ji alu ilimi ji alu ga jami ya ji gwa fe ji ya shi gwa to ayi ban doro amma fe lai ga ji loya na mafilita tiyan manyan ji. kin raji na imam Ahmad ibn Hanbal ujiya ya nan kin raji na Usman ibn Sa'id Darimi ujiya Bishir ibn Giyas al ke bayanu talbis jami'a ya sheku islam ibn taymiya na ke ijtima'u jiyush islamiyya ala ghazw al mu'attilat wal jami'a ya ibn qayyim na ko litafi ne fata ku ke cin kibo e cin rajijiya jami'a a sha e kalita ti mustaqillan yake rajiji a sarimul mulmanki fi rajji ala subuki ينزيو يبنى عبد الهادي نوكي تعالى جرجع قلت يرجع جاسو بجونا كواج قاني أكو ابن قيم نا جتاس بدنانكو آه، سواك المرسلة فرجع آه، آه، سواك المرسلة على الجهمية والمعطلة يرجع جهمية ابن تيمية قال لي تاتي الرد على البكري الرد على البكري

eti ìdàjúgé jí èdìdì ǹṣe promote edidi ǹṣe dídáwà ló edidi ǹṣe pan ayájú ǹṣe búlú tún èdèjú nọ́zùmá ǹṣe pan àdìsù ǹṣe búlú tún èdèjú ee tuntun tún tí o ga tuntun ká ìdánmọ láfíà etu wo kaga wujiya ya ji kiyo ya ji bayani ya zuwa hanji ya bai da ja gima ya za ta kata anta wa sakatu ana fama ta ya rufu jali su ya mina saki waga susu miki susu wata jali ya rufe waga na je na jayan ko ji hmm. gane ku gama la al-imam al-barbari gama ba sai ji a sai ji rabi pata fata har su babu na daga imam ahmad nan bali a gaza ne tiya zo me ji sallah gobe na fila jina e nan ko su zo ji ji ka su zo ji yin bidiya ji ko su ji rabi yin bidiya ji ga rabi ji yin bidiya ji fa la ga na fila na wai shin bonan e kibo na zai la ji ni to hmm. ku yo go hmm. hatta kana fi khilafati bani al-abbas ga har da kaku ne beto khalifanci ya zamane bani al-abbas nan khalifanci bani al-abbas wuce khalifanci mamun min ya bani al-abbas budan zamanu ti shi da haji faruwa da ne ji ugo ya ga gane fe gaga da ne ji ugo ya ga ga da ni ba ne fi gaga da jini ko especially ba biya akido bi usulu ci ko ci ko ya ni ji mutakalimu ne ka sebe gangan ebo ne daga gangan umarka gana mu gana udan specialization yi ba ba na gaji kashi zane shi goyon a gaga ni gaji zai gaji ilimi area specialization ya maga da wani wani ebo na zamani ga anyi zanu bai bai kile mai mamboce gaga gwaji ne wani ko ashe ko zani ga nan madama har bai zamani ne hatta kuma zai ji tuna shi duya nan e ga gwadi ne ba da la nura fe ga gun ba di imani ko ki a ki kan imani ki zo ki kazo zan do ci ne dire bon rabon doro ka katuwa ta fike bai ganin mun nan wani ne nan zan do ci ga fahimta mu fahimta mu ko a zanwaci masu yadda to ka'ida shi ko ka'ida hmm. na sada mun ji aya bucin yare mun ji hadisi bucin yare mun ji asaru bucin yare wale ba na gaji nga malla e daga aji katun wa aji katun da man na je basira mata ba wo mata ilimi nan hmm. inna hadal ilmu jin ilimi na jini yo fanzuru amman ta kudu na dinakum e tine gwa dini ya Iza سمعتم ayati la yufaru biha wa بها فلا fala taqulu ma'akum ya ga wani aya sai ci e ji kiyo e gani biyu ko ya ji ji biyu ya ga fe ji ba ya ga fe shi da na wuce ma ta ya kudu fi hadithin gairi innakum idan misluhum e bago da ji kiyo ila karani ga wata kallamacin ruwaibida fi amril amma zawa wajiji e birga ya cikin lamarin wuce ko wuce kwajo nga malla asaru ibe ga la ya zalu nasu bi khair ma asabu al ilm an kibari idza e ja ku ya ba ata la fi da ke ilimi ga biya daga bazan nun sa ajo wato bije ya zanu, sajo ilimi ga biya daga daga bakibo daga sunnan ya ni bisa sanan da ba wayan sahabi a ni bi jina kai daga kuku umai dan bidiya daga baban juro kai daga ga izakan yi umar mutu sunna nabi za mu ci kuro lo ali islam ya al-imam shafi'i wajibi wajibi bayani ya ganna wai mini alama alkiyami budan zane shi da ilimi na fi aji a gaga da lamari wuci ko ko bai lamari ya ji da ilimi shi sai e lamari ilimi shi ko ngole ungwayin na e a sai ga e yake masailul amana ki gona ngoji yana ko zija mm. ga e yake masailul amma bu man wuci ko jibar rasu kuna bililimi kuma mm. ce da wai da amru min al-amni awul hau fiyaza a wani jiki wani lauɗa duhu yi la rasu. wani idan awanni al'amir milikin la'aliba wulɗa zina da san bi tunanin milikin adakin lambarin yin aminci ko lambarin yin dattuna da adaya na. da aka da tsuntuci wanda zai shi da shaci bai yi da ni na da azai shi a jinsin wani a da ke nawa mai bago ga mala fal umur al'amma lil umma la yatakallamu fiha illa alul ilim illa alul iktisad hmm. nan bari wuci gwaji wuci la ngolo zo ci ba sai da ji specialist ci mon ko da fanni non dole bani zamani nan a gagan nga ilajoyin soja kashin wa jona hmm. ilajoyin police kashin wa jona eza agba lo kashi wọn agba eza alokun gominati kashi wọn agba iri nigeria na ti dani zuzu jijira ba kashi za a jijira eza aji voting kashi wọn aji voting ya eza aji contesting kashi za a aji contesting ya wọle lamarin na ji benyo kiyo lamarin wuce ko je wuce lamarin lamarin no ga yes gan ba ga nga shafi musulmi do ga ku Najeriya ne kashi wa ma kake ga no ba nga shafi musulmi do ga ku Najeriya ne e gogo da ne ji man wuce ko ti specialist na ga yau? a ga gaga ti lamarin na jibo a dai ne alqur'ani a dai ne sunna a dai ne usulu a dai ne maqasidu shar'iyya a dai ne kawaidi fiqhiyya a da ilimin larabci a da da soyaci a takin sunna ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallamu a da daidai ilimin al-masali wal mafasid ma wuce gugun ya ci lamarin da ta to kyalu kyajin amma za ka ce bi shi wani wofa ta wuya shi shi ban do ne. wa buna wa gugun zo ke to kanzo kuja ke siyasa ke democracy kiji aluwa wani siyasa zai wali lamuru ke keji wali amụrụ ji musulunci wani ke tuna wali amụrụ ya gano ke zai rayu zai ra'iyo ya tuki ji ra'iyo lo kashi ya doke su gabi aje fasiki kiwajo gabi aje zalimi kiwajo gabi aje kafiri kiwajo kyo sai daula to musulunci ki me daula ya kafirci adana jiki mm. a adana su da zai duba abin nuna nga wale ga zai wa aji wani adana wajen tsere wa dajin wajen kada kula min ba da ku kula min fiti kara kara yi kashi ku ga wancan majo felo ba manja ta da lawo an ni wasu da wajen karatu yin mutunu wa mutunu ibezu go, mm. da ba go lo ala ta lawo e an ne lo ngore ya da shi ma lu la ja ma da go ga ce da za mu ci da daidai kabuli bai ba a jiya ma da bufe jikiyar su a gaji musulunci da jiya rikici nan wa ta'anu ala asari rasulillah amma ai bula asari ya nabi sa sallam ko agada bi tijo tashi amma sai katoli ta tiji inda ta ga hadis na tazuwa hadis na tazuwa ai da yi ne adamin da je gwalwa hadisi yana rai adamin ne ayi mai hadisi ba rai sanduwa dai ga yana yunin allah kiyaye mu al-imam al-barbari ga wa khadhu bil qiyas wal ra'i wa kafaru man khalafahum a ci mana ba su qiyas zan bi ra'ayi a ci ga zanduwa ni ga aliya bana ji kafiri irin ba be qiyas wa bana al-qiyas al-batil ibn e al-qiyas wangi ne al-qiyas sayyina unda ne usulul adillah ko amma ya zuji kiya sun alkhaliku lo bayan makhluk wani na jigeriya ibu laisa ka misli shawa sami'u albasir kuka ji gane ko ibu ga ba biya kai da eji kiya edeji kiya su kiya edeji kiya kiyasu gugwa hmm. yamna ni wa dada na so da wa jikiyo ogun ọmọ láìní ojú ẹgbẹ̀ máa dìgí ọ ẹgbẹ̀ máa zo الإمام البربري كيف دخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له حتى كفر حتى كف حتى كفروا من حيث لا يعلمون فهلكت الأمة من وجوه وكفرت من وجوه وتزندقت من وجوه وضلت من وجوه وتفرقت وابتدعت من وجوه إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وأمر أصحابه ولم يتخط أحدا منهم ولم يجاوز أمرهم ووسعه ما وسعهم ولم يرغب عن طريقتهم وعليهم وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح فقلدهم دينه واستراح واعلم أن الدين إنما هو بالتقليد والتقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الإمام البربهاري سيتو قيو جغافرة ga kaku na jami'a shi a sa gaje jami ba ta dina fadakala fi kaunihim a jahilu ɗaya za shi a gade ga abu jahila mitu ga wal mughaffal ya zana yaye ne wallazi la ilma lahu to zai da ilimi na hatta kafaru min haisu la ya'lamun har ga annabi ya azu ala azu musulunci da kuna hakiyana fa halakatil ummatu aluma ta jalaka min wujuhin daga fiskar kakai wa kafarat min wuju a ci ma jikiyo a ci ma kafici daga fiskar kakai wa tazandaqat min wuju a ci ma zana jikashi hmm. da fiskar kakai wa dallat min wuju wa tafarraqat min wuju a caji ga da ko kaka a cikin da birbire da ko kaka wa tada'at amma bida ya tsada ya fuska kaka illa man sabata ala qawli rasulillah sani gagwa nan gani gani gabi cike ki mujammi kuba wani annabi sa sallam nan wa amri da ya ga ya annabi mun ya annabi nan wa amri ashabi bi mun ne sahabi annabi shi nan wa lam yataqatta hada minhu ko hmm. umma fuzan do go gani ne ba wa lam yujawiz amrahu umma go lamar ya ga wa wasi'ahu ma ahu ina mai bawuya nan su kun wa ce bawuya mutu hmm. ene dai ga ene dai ga gwa ne bi sahabi shi nan a shiga jajin ga go mutu ولم يرغب عن طريقته دعنا مو فانكي يكون صابع عن جلوغا ومذهب مو فانكي مذهب وعلي ما نم كانوا على الإسلام الصحيح دعنا ما يوغا زاني تاكي مسلم وانجو والإيمان الصحيح بإيمان وانجي فقلدهم دينه دعنا ما مسكو واني توا دا ديني وبو واستراها وما ما دفا وعلم ان الدين umarɗo ga kide ne a jini na inna ma huwa bi wa ya taqlidu ina al-imam al-barbara da ba ga taqlidu ne kiyo al-ittiba'u eni da ke ko mana ani tu ga wuci ga nga mala ga wa taklidu li ashabi muhammadin da ne jin ga wa ji taklidu ya nga ji sahabi ai mana zale wallahi mutune sahabi ya ni sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa mai shafikin rasula min ba da mata bayyana da huda wa yadda bi zai da sabibin mummini ni wani bi mata wanda wani na mosa a masuira wa mai shafikin rasula na gagin bututu nan min ba da mata bayyana da huda bayan da ba haka layu nan wa yadda bi zai da sabibin mummini ma za mu ce yankun da yake mummini ja nan ni wani bi mata wanda ya biya wa nus tsirja na mosa a masuira ya nugula da yanayi ja na majan bai ba didi yiri wuce عليه الظلام نتو يكون صادع نبي متى فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له ngai ga jami'a wuce ja nole jahili bai zana yaya ne da zai da ilimi na wani tafiya ebe ne kwa tsaye ya zandoro a cikin gaga yiri yiri don matsalar kakan ilimi a mada ɗan irin na wato ba zamanin wajen ne especially media shi nan kashi satellite internet whatsapp facebook kashi a dai ya matsala ilimi lati shi barin nan to zane fati ba ya nan wufe da giyar wufe nan wule nan wuda nan ko tsawon jabe da giyar mu jabe ganin kewa ga lamarin addini wuji wa yi biya na kewa ga lamarin addini na lalaya ne bidiyan kewa ganin duka kun hankali zanuwa ganin wucin ya wani àti fẹ́ la ṣẹ́ka ìlú lọ́wọ́ àǹgì hukunci ẹ̀ ṣẹ̀rí àjọgẹ́ntì àti fẹ́ la ṣẹ́ka lọ́wọ́ àǹgì ẹtí fọ̀tọ̀ ọ̀nà tí kò ìgá ẹ̀ lọ́gẹ́ntì. har tuba bu da bi shi adidi a sati ti yedi aya yedi adita ko yedi a saru ba wani sahabi ta bi ne ke fiyo na ya cike da aya da hadisi na ji ko na ya abu a ne na wani ke har to babu na yi man wuce ko shi dike yi kafiri ne shi da liyari nan har to babu na zamu ci ga jahili a yau nan har to babu na zamu to so ga wi zawan ji wuya amadu ibn hanbal to ma zawan ji wuyo <laughs> zamu to to ma ga maza ji hmm. ga na mu rijalu hum rijal zamu to so ma ga maliko to ngai zaru ka mu so mai zaga mu so mai ma hmm. ko har yau zanu ci gan e ga yan ma wuce fata da nabi kina ade da bi amfani na man ga ce ga asiya salim ne in ka litafi da ce yi gan mawuce fil umma min ikhtilafi la imma ko ji ga na ko wa adresi da yi ne shi bu nga har ba babu ne da zai ja ke zabi kiyo misala shazu shazu shazu shazu ne zabi da su a gato gangaci tiyanu la ala ta ba ga wasu liyani ebe kibo so dai ile ile ga aya bi adi se ne de un gaji fahimta wani is what is final Allah kiyaye ga ta kafaru min haitu la ya'lamu ko hala hala aji kafi ce kuna hakiya ne ngoli e kuna hakiya e ne bone zaga e ka kafi ce won to mun ga bimu e bo jari ciwo ko wa bele zai ga ga kafin ci zai ga to ga kafin ci shaba amma hutiya ko hmm. ebon wa ga da ni gwaro gudanin so dan jawun ga adi faruwa ya luma be yirin naji hmm. amma mushkila abu ganji jizugun nga eri mi ke lu gushe gushe ta kin aluma ji to wuto ne gwan da na ala ki ala yu ga kafiranya hmm. sai kiyo sai da tiga gumi mawali malaki abu ko ji gane ko ba kunna mu'azu bin ta ne ba sa rasulullah ma kana ruka mulki kula ta ba sa fi ummiha rasula wa min ummati illa qalatiha fiha nadir ko bi tucho rabbana la tu'azna inna sina aw aftana da su no ile e gadidi zai ni ga jiyu gbogi gama to un so jamare mm. ya bani goya sawa to ya bani pa un so bi alheri mm. ko amma e ganda na wuyi gadeji e za ci ngo le mu kan ji da ju so wan ce gun ya za ji hmm. mun ce ke na aya biya ku ga dalilin ga da wannan dalilin mace ga ba ci tuye gbon mun ce ke la hadisi biya ku ga dalilin ga da wannan tiki bo e tiyan e tuye gbon eh kata wunce ke ga ga ga ko goro ga jiki ga da ne ne ga ki ali ne ba no jiki an ah, ku ji dia dan ne ga mutu gun ne no sai je boye da kaune yi ne ga ki ali ba no sai jiki ga ki eh, ne ko to e yiri ne ga ji faruwa ba ne ga ga she ba lu mo be ne ko ji ga na ko al-imam al-barbari yafa fa halakatil ummatu min wujuh kafarat min wujuh al'umma ta janaka daga fuska jo kaka a cikin hadi kafin da fuska kaka yi bi ma'ana labba su alal ummati a talbi su ji al'umma ji in na ji daidai na ufon wayan ji na cikin present ya gashi ka to jami'a ne sai ga nan ji ga sai ga ga ma sai da ya da hanya sai da hanya gan so ko je sunna so ko ma je sifa ai ko ne shegun a'a ban ja mu ajo ni laysa ka misli shay'un yadda e wado jin sai e ta hasa lam lahu samia dole yadda e bo na biyo sai ci na lam yakul lahu kufuwan ahad e bugo na ale bu gaji kiyo nga ju jan ta ji kiyo to ko dai sunna mu dai kiya mu dai sifa shafi da gandu na fi kinan ma fi kari da wajinan ẹbúlú ìlú kágbóná ní òde lè yìí mọ wọ́n ti ká àfẹ gbọngàn zalla ti ká kàn án nù àdètò lẹtulẹ nìyà ká bá a tún lẹni àmà bàbá ká wọlé sẹlú wọn wà sẹmí lọ sí lọsùkú. wọ́n lálẹ́ àtúmọ̀ náà sùkú wọn àti jẹ́ wọ́n àlọ́ àwọn wani nga yi tumu ta sha biyu ci a damu kan mu dubu wato yin nga a mabanin e bone ga yadda e wani ga to hmm. ga ci gona hmm. ko mu ta ga majiga gannan zanu ci a ce zanu ci ga mutu a ci da ya ja mun sofa zanu ci ga mutu a ci da ya mutazila mu ta ga ga ga majiga mai mu awon to ka bilita biyo mu ko ga ga da ga gannan lo a zai ga ya bai ga da gaskiyo ya ce a gai gai man na yake na ji daidai a nan alalima zai ji wani laman na ji manya ta ta ne ga ibn sina to ibn arabi ja jami'a bunu safuwan to to gai lalu maski to ibn karam to abu mansur al-maturidi to ibn sabiyin to abu mansur al-hallaj lole ya da ya zabo ya lega kiyo man wuci kwaji yi na bemo àti lágbàdà ní ìwọ̀dẹ́ nà ń bọ̀ mọ́ gájẹ́ gàrí gẹ̀ǹdẹ̀ lọ àti ìkan ẹgbẹ́ mọ́ ohun tí kò ìgáwó ẹjíjẹ́ o gáwó ẹpin o pẹ̀lú èdèdè yá nga mala dóòlù àtàtò ziwa lọ́gbù dàjí kàtún ṣùgbọ́n mẹ́rìkìlẹ̀ wọ́n ti gánà kó mẹ́yìn àdìsí yìí tó mẹ́yìn àkídà yìí á jẹ́ àgàgà tilẹ̀ mọ́nkàzán mọ́nkàzán mọ́nkàzán mọ́nkàzán mọ́nkàzán ìka wọ̀lùwà àdáyé mẹ́rin bọ́n

zai daidai wa zai daidai a zai tagboro ba zai tagboro ba wanda daidai ma wata zanda katmin wuju wa zallat min wuju wa tafarraqat wa ibtada'at min wuju dan wace aja zana ji kabe ko irin naji aja munafikin munafikin ya aqida zan wace aji ka be ko irin naji zan wace aja gere gere be ko irin naji zan wace kida to bidiya to a kun ajina be ko irin naji yana yi ɓata yana mawuna jahili ja lagan adam matsalan ilimin ila ma shi shafi a gadi da su ya ci ko ya bala sashi a salafi gan kalla wara'uhum fatakallamu nga za wuce ji eh ngoli aji warawa za wuce ke a ci gagan amma zane su da ya ce ci na enu je wa na wa gan wa ma wuce tu min ilimi illa qalila ade na la ilimi na sai dai ipa maji fuani ife jika tunawo shi ife jika tunawo be zandoci zandoci wambe mce giza mce giza sa kaza ki ki no ki bawo no ga no okay ki ma ne bawo ki bawo ki ma bawo non ga bawo na lili i haba mana da ta bai ga bawo lili na sha ali tiyanati ngai ba da zo ya je be la shirka gunawo ya je ne ne ba ta ga shirka no mun ji ga ne ba ta shirka eh ga bawo lili no le e bai ma nu ya lalati go gan gan ga bi gairi dole fai zannan waje ta ne in ce ka irin na zamani wuce ka to kaga wanda wanda waje ta wazi kan gadi automatically kiwa ne ga ali faru a ilimi ba ne gaji wa illa man tabbata ala qawli rasulillah inda gwaza ya gabi cikiki a cikin to ya ga yana ya ga yana ne sallallahu alaihi wa sallam wa amri wa munna nabi wa amri asabi wa munna sabiya wale kata takasta a hadan minhu umarku zandoro ga mini agwa ya yi bane ya fi Allah wa fi rasul ya yi mutu sai mai lame tu tucu wa mai yuti rasul a fatai a ta Allah da yin tucu ne zanne ma mutu sai cani ga da wani mata kuma rasul fa ku zo ma na malu fantahu ko bana na sallallahu alaihi wasallam ga alaikum bi sunnati mai tu sunnani wa sunnati al-khulafa'i ar na sai bugo la tuqaddimu bayna yaday ya ga shi ce shi bai tuni zama ya ga gama ta ga ga bai ko ya hmm. ga ji ma ta ga ga ga ni ya jin ga malami ne a salabu joga in istata an la ta hukara suka illa bi asar fafan in ga ya ji a shaga kai cewa da sai wa bi asar ga an ne le joji nan wai lawa ce total submission ga sun nan ejo ya kiyo ya umurni ce ci gangani da tuciwi sallallahu ta wasallam nga mala imama mun nan Hanbali lai ya ka anta takallama fi mas'alati laysa laka fiya imam me jo woni ga lugwa wa ga gagu masala maje zai gun shi wajo na mun abu idan wato kaga a zandoro a gagwa da zai yi ne wa kafirci fifan ya egi ya zuzugi ka kashi iyaka mitu alimaja lagan gere-gere ya za a dangon ne ba su ga mitu yana nan isa a sallan bai sabi ta ci bane saboda ne ga ta ummati wa sab'ina firqa wa fadi ko wa wasi ahu ma wasi ahum enema gwa ne bi ke na su en mana enema enema ba e ba to ba na waje na we ba go le la won ji de na ni mana za won ji ya ji ni ji wo hala la la daji hala la gangwa ala hala la ji aljanna amma je yiri na waje dana kashi mm. to ji ruci eh kusa da ba go ruci Gama la zamaniyan na fitina ya halkul qur'ani ji faruwa ne a fe gini da jami'a bi mutar da jami'a na wani ne ga alqur'ani ma kulu ka ga gato ene ga gina shin alqur'ani ya e ga yiri na ani muhammadu ani muhammadu A aga sai na bakar umar usman aliyu aga gairin nan a ga amma dini ji har azan ya ji ba sai ce a gaɗe mutum jan dini iri na jinin ga gairi na mu, ba shi ganin ba ɗaba e kibo inda gwanna wazili ga bai ji faruwa wale na wazili mai matsala woro e yi woro na ji faruwa za a bari mai madagwali hannun wujin zamani fayin da hannun wani ina dai bukata ya kiyo ijtihadu amma ka ijtihadu nawa dai bukata gani na zubu nawa ne zai ja da ijtihadu wuce nan a yi zai ja da ilimi ya fiye fayin wuce nan na shiga fulfiliyan kondishin ijtihadu jina ya buwa ke da ajewa wa hanta kula nan layi ma la ta lamun bigan wajen wa maje ilimi wa nan saboda ya rikbe da sakaniya al-ijtihadu gani da alkawdu ala layi bila ilimi ana ke kuranu ya sunne ya fitu ya wuce sunan ya kawai ya wuce makasidu ya inda da sai sai a ya hadisi da sauran su ya na sun masu ya wuce jima wai inda misali yake na fuji da kawai ba ta wusu maguna ne mu da sai sai ci gaskiya mu wazo da na shi ya ko ibn wata matsayi ya ne yi biya ne amma da na kuma sai na nan ga ga hadisi nga ga wani ya yan wunne na yi ne kiwa alƙawlu ala lai bila ilimi kaya za maga tu matsayin ya yi tiyadu yun cha yi du ji a du na muji na mali aya ba ko hadisi hmm. alawa sa tu a du na waje na wale kaza ba wale kaza ba ko inda ya bo mu da ali ba magana ilimi ne ba da mini condition mu shi dubo mutu la kujo la jaruji kabu maji yara tukun ya kuye boji kiyo la mitu fa lam yastajibu laka fa lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa wa'lam annahum kanu ala al-islam sahih wal iman sahih do ga sabiya nabi ko atatin musulunci wanjo amma tatin imani wanjo bana sai ga wasabiqun al-awwaluna min al-muhajirina wal ansar wal ladina tabauhum bi ihsan za mu fara ne shi jo na ga mu ne ba junan mu ansari gan da zai labi ta bulu bulu ne annabi sallallahu alaihi wasallam ga alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di ya ga su sunne mu gan da sunna al-khulafa ar-rashidin ne ke ce ba wace bibi zuman bone wa le gan ne lawa ya ce fa ne ga ne me lawa ya ce wa ne bi jo ne me lawa ga wa bara mo ya bi da ya ce ci kuma ga ja to kuma shi aji yiri ya fuwa yi nan na biyu sun shiga ya laji ba ga anabi ci kan Allah kiyaye da fuwa ashura da fuwa taso ai taso da ashura Allah kiyaye da ne ga wa ga wani gagwa ne ku ga cinore ko hmm. amma zane wa gan ga gwani nta na gayi wuna a in nga magu wuto ga wa ma kyore bal wa magu wuti don wuto kawai ya wa ke je to le fin da ga la mutune da na gana ya milu awzarum kamilatan yawmal qiyama alale fiya alai fal qiyami na ga gumina wa min awzaril alladhina yudilluna bi ghairi ilmin ala sa'ama yezirun a lale shi ana gumi da bele ce zai ga labi ce da jami'in shi abe koyon alkiyami nan ko ji gane ko zama la alibi ga man sanna sunatan sayi'a da ni ga caga dedeyin ganin ko da ni ga ce dedeyin jinan fa alai wuzuru alai kun a ɗauki ba wuzuru man amila da bele ce zai ga lutun biyu nan ni ga da ya kusa min auzari shai indoro ma jini ne ya lefiyan zawon kijibwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga min nafsin tuktar ajira ina awuna illa alaka na aw illa illa kana labn adam alawli awwal mina ya ni ga dai muhimma fa na kaza yin wani wani da goyen zanduro na ga taba wukin bona li annahu awwalu man sanna alqatl e wannan gai zama fa na kaza yin wuna ko jira na ku shek da buwa ga sahabi a ne kan kurumi ya mafari shi a ga tafiyan musulunci wa bu ke yi ga zaun ke lugba ke dagwa sun da cika ina na faƙalla da kumji na huwa tsara yi ma na wa mitu zaun ke da ajini hugo wannan jina taba uhun bi ihsan zai lamitu ta yi bolo-bolo ya shekwa zani ga almuradu bi taklidi huna alikiba yana hmm. kada taklidi babu ne kyau alikiba wa emilatu sai bana da rike tsakanin a taklidu da al-ittibawu a taklidu wajen ni ce tu za wani dalili wa waza yana za wani shiga gano ga abu alal aili wa ra'as ne mukallidi amma za ne ji al-ittibawu na zugu e zaga gangan dalilu ga idede wani tuka dalilu ne da wani ke wani ci amma ba ne ga na wani zugu ngai gangan za ne ji to ittibawu ya ne wani za ne tabawo ne kashi e bona zanen gai ga ga na wai gane na virus ta ga ti ga ga gugo wati ga mi ga da ni tu na ga ande da mi ga gona ma inde da ni ga ci ci no waje yi ne wato do ga na luwan na luwa kada ga ga kaza gulita bi kaza wuce gulita bi wuciya ko maga da hali wo wazawa wato do ku babo ku babo ya ku ga sami. wane ga ya gane imam ba barbari ga gan mugaffali bai jahili bai kaza kaza shi ga nan ga ji ke ga mabe wa alam al-imam al ga yawo an anna dina inna ma huwa bit taklidi Wani taklidu ya haduma maji sallan-sallan, don hajini ngai wani taklidu? Taklidu ma suna ke yin tsadar yanayi su a sallam shau? In zai yi wa laifin gogagali yanayi ne ma mu bar-barin daɗi a taklidu? Zan yi a liqci ko? Ke menene anai biyu su ba zai ga? Ina ne, ta dauka ne, na sauka ne na yi min nuna biyu na ya kuma mu kafi ko da addini ya jama'a zai ji imani ba sai ci amma da kafin fara kiyami na wata ba fi millata aba ibrahim wa ta ka ya ku ba e gogo ittibawu ya salafu salihu lole waga mi tuye kwa lole zandoro a jiwo darja alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin ke la gaskiya yau e ko ne zanu ba ce ladi ta ne gaskiya ne zai je juna doku hmm. mu je da shi doku ga lawo ga kiyo lai gaskiya hmm. in ta ta tsara man fil ardi yubillu ka an hmm. sabilillah lam tu doku mun da ce ki muna gobi ke ko sai dilwa wa mu je na li aktharihim min ahad zanu ba ci mai ne wace le ga ene wala di ta miya gaskiya ga da nuna wa ga zai je juna doku la ji kiyan eh lafiya ji grounda in e lawa e yau e gaskiya yi nuna ki ba wusu ki da alkurani bo ki da suna bo ki fahimta yin sabi a nabi mu ji a dokun a dokun an wela da ta miyan gaskiya ko ji gane ko lokaci ya dabo yin bidiya je boka ya zamani ma ma mun na bari ka kuna ji fitina khalqul qur'an in bidiya ji dokun gani ya gonda mai bidiya ji dokun that does not mean agata ce ba uwa ko laji ganewa zamanin sabi a nufi ji na sun na boka da kagwe bidiyan da obada kiya wunde tila ngone ko e eh, gone bidiya ji muska na gina that does not mean ga kiyo ka bidiya ji gai jediya wajen gane abin nan zan ne wala ta mi ga gaskiya ga da nan ga wuce ba litafi mun hmm. fata ne ba litafi wani ga a taura yau bai goye nishani zabura ne da jela azal ni ta kada yuba kuma ga wata diga ga litafin na so a ani buci na na ba din ya ga su fi umfi ta wa a kula ana ɗaya to a da bi gangani be a ji na sai ka zabi ni ta kai shi a gubiya ebonin mu filita fi abonin does not ebonin mu balita abonin does not mean gaskiya ga dauna saboda zanuwaci ne confusu na yada wani zanuwaci mu yana wajin sai da yana ga kiyo mun na ga zaunci na jaili if possible yanzu jaili mun rujika kashi inda ba kai laifi yato da mun mai shiga jin eh ji dabo ga wa go wajin ajini gu saboda ga ga kai ilimi kan ga wajin ajini gu irin wuce wo hmm. wo sai gaskiya wala wo so zai je ilimi ne jiwo inna allazina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba'di ma bayyana lin nasi fil kitab da ya so gaskiya ne to ko ala na bujja bi malaika yi zanu rubati ezu la ga manu zu gwaji wala ji ba dini zai je ilimi ne ke jiwo wali lil ladzina yaktumuna al-kitaba bi ya thumma yaquluna hadha min indillahi wala gaskiya da gamane yawanci ke ba wace wala wa presence ya tashi gaskiya ka tano zai je limine ji wani lima talbisuna al-haqqa bil batili wa taktumuna alhaqa wa antum ta'lamun e gogo uje ilimi is not enough uje ilimi one number two ilimi rikici uje ilimi ba wa ne uje ka ilimi da je e bane ilimi da bane ji amfani ilimi da bane ba ji amfani ana wa ya ta'allamu na minu ma ya duruhum wala yanfa'u in wa ya fi ilimi na maji amfani ba mi tuba wangi wuje fi ya gba fa ina mai tajibu kafa lama na ma ya tajibu na a hawa a hudu ya fi ya gba ya lami to in ya zama ga da ilimi sharin ga ya ganan mun ganan malibawa nan mamu ban ga mun a ji ground ga dona zan ngole e ke di gaskiya da ya gaja da cin da bando ne ga bo go su cin da ba ji dabu a da gandoro ne ga na go su aga da cin da ba ki to de alqur'ani sunna na za fi ila Allah wa rasul ga da cin da bai da ya ji ba su ce gani bai tuci ko na ko e iri ne ibrahim ga yi mizani ne daga kijin daga mitun zan goci wannan da hankali da na is possible hankali mu ga ji daidai mu wannan mun na to hankali ga ga bi ni ba zan goci ma zugun wani sai ne manyan wuri ga na wanda kisanci ya ci bici kace ga yau ne lana ta rufe ne ga yana kungiya nga ganin nga rediyo kungiya we kuji nga ya luma ni gani kwa ba we da san se ba na ni mu yo sa ruji ga dan e gando ne ga ni diwe ga ni be ba sa ruji no nga rediyo yanzu ne da ga mu ma de ga ni be sa ruji ba ne ga wuci lwa da do ne ga mu jikiyo ngo wani yanne jibe ni kaida jiyo ne they are very very important adinon ko ji gane ku talibani wale gan ga eh ka zama ba litafi ah, gani kan gote da gato gangoci unga wa ga wolo gonguje ba mun wuci gongoci gani e ya zaga imam Muhammad bin Hanbali ga ni, Madina ga imani ya mai kya babu imam Muhammad ga ne kawai ga da shirin su itika da su ne ci goro goce ba da an faɗo ga imamu Ahmad jikiya an ga ganna kawa da wasu da suna imamu Ahmad waɗo ke imamu Ahmad daga imani biyu mai jiki mai ke wani ga mun sun ta mai yanzu kawuja na yau mana so ya bin na yi buru insha Allah ta'ala wallahu a'lam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu